wa'anni ne sharuɗan da ke tsara raba albarkatu? Dokokin gudanar albarkatun da jama'a ke tarayya suna cikin ka'idodin tafiyar da al'amuran hilaye na karkara. Abin da nake gayawa matasa shine su guje yin gonaki kusan waɗannan albarkatu na tarayyar jama'a. Saboda yin hakan ko shakka babu zai kaiwa ga haddasa tashin hankali domin hanyoyin wucewar dabbobi ne. Waɗannan wurare, wuraren kiwo, tafkuna, keɓaɓɓun gandun daji, hilayen hutun dabbobi dukkansu an ware su ne domin dabbobi. dabbobi ba domin ayyukan noma ba su kuma makiyaya kar su saka dabbobinsu cikin gona a lokacin da manomi bai nan hakan na haddasa banda da rigingimu wani shawari za a baiwa matasa da zarar matasa sun zo mashaya ya kasance rijiya ko wasu wurare dole su tuntubi kwamitin kula da wuraren domin akwai ayyukan da suka rataya a wuyansu ya waje su yi aiki da umarninsa idan suka yi hakan komai zai tafi daidai wa'anne ne hanyoyin da ake bi On ne se fait pas justice, que ce soit au niveau des ressources naturelles ou autre chose. ba a ɗaukar doka a hannu ko ya kasance wajen albarkatun muhalli ko kuma wasu abubuwa ko hanyoyin da ake bi idan aka yi muku banda cikin gona ko abin da ya kama da haka da ya cuta muku sai ku kai kara a masarauta ta hanyar bi wajen hukumar kula da hiraye da ke da nauyin sasantawa masarautar gargajiya ce ke sasantawa ba firefe ba ba kuma magajin gari ba a masarautar gargajiya akwai kwamitoci da ke kumshe da gungun manoma da na makiyaya adadin mambobin kowane gungu daidai yake da na wancan idan akwai manoma goma to za a sami makiyaya goma su ne ke gudanar da sasantawar idan aka sasanta bangarorin masarautar na shirya rahoto ta rarraba shi tsakanin mashara'anta hukumar kula da hilaye da ma'aikatar prefe idan aka yi haka hukuncin ya tabbata wato ba za a dawo kan batun ba ko kashe mashara'anta ba wani tasiri idan kuma aka kasa sasanta bangarorin da rikicin ya shafa lamarin na kasancewa a gaban shari'a babu zancen a sasanta kuma. Et pendant à la justice. Donc, c'est une affaire de la justice maintenant. On ne parle plus de conciliation.